yau juma'a 16 ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul ahzab a jiya mun tsaya aya ta 49 yau za mu tashi aya ta 50 karanto mun aya ta 49 ya ayyuhan ladina amanu idan kuntum mu'minina

¡Gracias no hukunci-hukunci da ake fitowa ga wannan ayar musamman hukunci hukuncin da suka shafi mai idda wadda aka saka muka ce ayar wata bakara tana nuna cewa ana idda ne da jini wannan shine asali amma akwai waɗanda ke idda ba da jini ba wanda ke idda da watanni su kuma ayar wata tsala ta faɗe su muka ƙidaya nau'in uku muka ce da wacce da wacce muka ce da wadda bata isa haila ba da wadda ta wuce haila da wadda wata rashin lafiya ta same ta ta daina haila wadda an tabbata ta daina to wa'anda ban faɗi ba guda biyu shine da mai ciki wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhana hamlahunna ita mai ciki tana yin idda ne da in ta sauke cikinta ban faɗe ta jiya sannan da wadda haila ta tsaya ba da tabbas rashin lafiya ba da tabbas in ta tsaya ne gaba ɗaya ita kuma za ta yi hujja ne da shekara ɗaya wata tara na tabbatar da babu ciki sannan wata uku na wala iya isa al-mahdi min nisa'ikum mun fahimta ko zaka yi sun ƙara yawa sun koma nawa na farko muna da normal mace ko wace mace mafi yawan mata sune Allah ya faɗi a cikin suratul baqara yace ne walil mutallaqati wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata koro za ka ita za ta yi jini uku alki kuma ya fi sai ta yi tsarki na uku A wata ta gama haila kahin mijinta yin ta yi wanka a mijinta yin mace ta kan koli mafi inganci ta koma na ɗaya ke ne na biyu wadda ba ta ba ta fara haila ba gaba ɗaya ah, da wadda ta wuce haila da wadda wata rashin lafiya ta ta daina haila su uku suna idda da ne da wata uku ko واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن هكذا هنا كلا هؤلاء هنا ما كلا kala ta biyar ita ce wadda tana haila kawai haila ta tsaya ba a san dalili ba ba da tabbacin ta tsaya har ko ita kuma za ta yi shekara ɗaya za ta yi wata tara na bara'atun rahim sannan ta yi wata uku na irin waɗanda ba su haila Kala ta biyar kenan na shidda ita ce mai ciki su kuma ulatul ahmali ajaluhunna an ba ana hamlahunna ita kwanakinta ne saukar cikin da in mijinta ya rasu ya bata da ciki wata ɗaya sai ta da ta haifai ko ta da ta yi bari na in ya zan halitta za ka iya kai wata hudu wata biyar ta yi bari ne to ta fita cikin idda ko kuma in ta haifai in ya kai wata tara ko wata takwas ko lokacin da ya isa ta haifai haka nan ta ƙarshen su ta bakwai ita ce wadda wannan ayar ta baru wadda ita kuma mijinta ya aure ta sai ya sake ta tun kafin ya ce banta da ita ita Allah ya ce fama lakum alaihinna min addatin ta tajunaha da kai mun samu kalan mata nau'i bakwai za ka wadda aka san tana haila hailar ta dadewa take bata zo ba ko je na ce abin da sanin mai ta wannan saboda mafi yawan tambayar mata wajen idda haka ne ni ina dadewa ban ga haila ta ba zan yi idda da wata uku a'a in dai kina jini ko shekara shekara kike jini ko wata shidda shidda kike jini to wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dole ke jinin don haka in an samu wadda take jini biyu a wata ɗaya za ka yi iddata cikin wata ɗaya da rabi in an samu wadda take jini cikin wata eh, biyu cikin wata ɗaya za ka yi iddata wata biyu da rabi za ka jini ake kula inda kina jini ko ni daɗewa ta yi ko mi ko mi ƙanƙanta ta yi sai ta ayar yau ta Allah ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka ya ayyuhan nabiyyu inna الله laka mun faɗi wannan sura za ta yi magana gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwa ta yi musamman rayuwa ta ta aure kuma mun faro tun bayan mun ta magana akan haka ya ayyuhan nabi wannan ita ce ta nawa a cikin wannan sura ita ce ta hudu ta farko an yi magana game da shi kai ya ayyuhan nabi taqillaha ta biyu an yi magana game da matan shi ko ya ayyuhan nabi qul azwajika ta uku an yi magana game da risala ta ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka yanzu ta hudu kuma ta dawo game da abubuwan da aka halatta mai shi rayuwa kai. wannan aya tana cikin hukunci hukunce da suka keɓantu da annabi sallallahu alaihi wasallam asali hukunci duk ya zo na shari'a ko ya gane kowa ya shiga ciki amma akwai wasu hukunci hukunci da suka keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayat tana ɗaya daga cikin su bal ita ce asali ma da gare ta malamai suka samu ka'ida malaman usulu cewa duk abin da aka umarci annabi ya yi bai keɓanta gare shi ba sai in nasi ya tabbatar da ya keɓanta gare shi in malaman usulu suna magana haka da suna kafa hujja wannan ayat suke amfani da ita Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna ahlalna laka azwajaka haƙiƙa mun halatta maka matanka allati ataita ujurahunna wa'inda ka ba da sadakin su matanka da aka da kai wa'inda suna gidanka wa'inda matanka ne wannan shine tafsiri mafi karfi akwai masu cewa allati ataita ujurahunna duk matan duniya ma in ka ba da sadaki kawai an halatta maka su to amma ataita nan ya kasance fi'lu madin ne wanda yake ya wuce don haka ana nufin a lokacin da aka saukar da wannan ayat matan nan da gare ka na aure to an halatta maka su kun ga mata annabi an ba su zaɓi ko ya ayyuhan nabi kulli azwajika in na turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima an ba su zaɓi sai suka zaɓi Allah da manzo shi da gidan lahira daga nan sai Allah ya dinga faɗin wasu hukunci hukunci da suka ke banta da su yanzu za mu ji daga nan zuwa ƙarshen sura Allah zai faɗi wasu hukunci hukunci da za su dakaɗa musu rai wasu hukunci hukunci da ana son a samu zaman lafiya ne a gidan annabi sallallahu ana son a samu kwanciyar hankali ne duk mutumin da bai da kwanciyar hankali a cikin gida ne to ba zai samu kwanciyar hankali a waje ba za ka ana so annabi sai ya samu kwanciyar hankali a gida ne ya samu natsuwa a gida ne sai kasance risala da manzanci da zai bayarwa ya ba da shi da sauki abubuwa sun tafi mai da sauki ta Allah ce mun halatta maka matanka waɗanda ka ba da sadakin su wata matanka da a gida zaune matanka da yanzu ko da wannan ayat ta sauka kana auren su an halatta maka wa ma malakat yaminuka da kuma abin da daman ka kan mallaka na bayinka mimma afa Allahu alaika na daga abin da Allah ya baka wurin ganima ko wurin fai'i wurin ganima ta yaƙi ko wurin fai'i ganima ne inda aka je aka yaƙi aka samu nasara fai'i kuma shine inda aka je mutane ba su tsaya ba aka aka kwato ganima ba a yaƙi ba shi ake ma fai'i amma nan yana nufin ganima da fai'i ma annabi sallallahu cikin matan da a gidanai akwai waɗanda ƴantattun bayi ne shi ya ƴanta su aure su kamar safiya kamar juwairiya akwai waɗanda kuyanji ne a gidanai kamar kamar mariyar kifiya kamar raihana kamar ya tafiya ta ce mahaifiyar ibrahim ko ɗan shi ibrahim za ka akwai su a gidanai sai allah ya ce mai ah, ya halatta mai su ya ce wa ma malakat yaminuka da abin da daman ka kan mallaka su ne su safiya su juwairiya su mariyar tafiya su raihana allah ya ce ya halatta mai su ya ci gaba da zama da su wa banati ammika da ƴaƴan baffanka wa banati ammatika da ƴaƴan gwaggwanninka baffa shine ɗan uwan mahaifi shine am ɗan uwan mahaifinka wan mahaifinka ko kanin mahaifinka wa banati khalika da ƴaƴan mata na na na na khalika na kawunka kenan wancan baffa wannan kawu kawu shine ɗan uwan mahaifiya wa banati khalatika da ƴan uwan innoninka inna ita ce ƴan uwan mahaifiya allati na ma'aka amma su suna da sharadi sai sun hijira da kai za ka wa'annan gaba daya su ake ce makaujin ko su ake ce makaujin Allah ya ce ya halarta ma iyan baffanninka iyan mata baffanninka ƴaƴa mata iyan baffanninka da iyan gwaggwanninka da iyan kawunanka da iyan innoninka wannan yana nuna wasaɗiya ta shari'ar musulunci addinin kiristanci ba a wani cousin addinin musulunci ba addinin kiristanci ba ka auren kazan, sai sai waɗanda kuka haɗa kaka na sama wasu na cewa sai kaka na bakwai sannan ake aure tsakanin su a addinin yahudanci mutum na iya auren iyayya rai, ko iya kanwatai ko iyayya kai sai musulunci ya zo ya haka yace kana ba ka iya auren iyar yayarka ba ka iya auren iyar wanka ko iyar tsanenka sannan kana iya auren iyar gwaggonka da iyar kawunka kana iya auren su wata zalika ja'alnakum ummatan ba haka addinin musulunci yake ko da shi tsakiya yake babu wahalsuwa yanzu an ce maka ba ka iya auren tsinka ba ka iya aure sai wanda suka haɗa kaka bakwai ya ga kai ka gane wasu kaga akwai wahala za ka ko su bi kawai kirdado ne kawai a ci dubu ne ne ba su da tabbas su kuma wa'annan a za ka yi auren iyayi yakka da iya kanyanka wadda ke ce ma kawu wadda ke ce ma baba kaga akwai damuwa sosai sai musulunci ya zo da balance tsakani cewa kana iya aure cousin ɗinka cousin ɗinka amma baka yi auren iyar baka yi iyar uwarka kawunka da iya baffanka da iya gwaggonka da iyar innarka wa'annan kana iya auren jiya da qur'ani ya amfani ya ce wa banati amnika. ɗiya mata na baffanka ɗaya wa banati ammatika da ɗiya mata na gwaggwanninka da ke ammatika gwaggwanka ba sai aka ce baffanka ɗaya da mufradi da aka zo wajen mata sai aka ce ammatika gwaggwanninka wa banati khalika da ɗiyan kawunka sai aka ce wa banati khalatika da iyan innoninka sai aka wa mata jam'i aka wa maza mufrade saboda maza sun fi karfi haka ake waja ala zulumati wan nur kaga zulumati zo da yawa nur ya zo shi dai an yamini wash shama'ili ko da yaushe ana rinjayar da abin da yake abin da yake shi su karfi sai a zo da shi mufradi wanda bai da karfi sai a zo da shi da yawa don ko da kaga mata in suka taru suka taru suka yawa kaga sai su yi karfi a wa tuzakkira idamal idan ɗaya ta mance sai ɗaya ta tuna mata ko wajen shaidu ko fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'a الثاني ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى كذا هي تمنت أيا كالفتيشة لكن أولا شيء رنجوكيا نمجي بيوكي إن باسامو نمجي بيوكي sai namiji ɗaya da mace biyu saboda in mace ɗaya ta manta yanzu Allah sai ɗayan ta tuna mata kaga an samu ƙarfi don haka da Allah sai ce wa banati ammika wa banati ammatika da iyan baffanka da ƴaƴan A gwaggwanninka sai su aka yi musu jam'i wa banati khalika da 'ya'ya mata na kawunka wa banati khalatika da 'ya'ya mata na innoninka amma su Allah fi hajar na ma'aka su sharaɗi ne sun hijira da kai idan annabi sallallahu yana da cousin amma tana a makka ba ta hijira ba ba ya halatta ya aure ta don shi ya zo a cikin wata riwaya da imamu sabari ya ruwaito cewa ya nemi auren ummu hani bintu abi talib cewa amma sai zan ita bata hijira ba sai ta faɗa mai ujurinta to akan kama Allah ya saukar da wannan ayat cewa Allah fi hajarna ma'aka sai wanda suka yi hijira tare da kai zaka ummu hani ba ta halatta gare ka domin ita bata yi hijira bata hijira tare da kai ba sai Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi da wata mata mumina annakira fi siyaqil isbat la tufidul umum amma dai saboda a siyaki na manni ne irtisidul umu saboda yanzu an an an faɗi an siffanta ta don haka ta koma ta koma yanzu fi siyakin fi take ba fi siyakin take ba wa mura'atan mu'minatan da wata mata mumina in wahabat nafsaha halin nabi in ta yi kyautar kanta ga annabi in aradan nabiyyu an yastankiha amma idan annabi yana so ya aure ta wannan khalisatan laka min dunin mu'minina wannan ke bance gareta gare ka sabanin sauran mu'minai shi annabi yana iya aurin mace idan ta yi kyautar kanta gare shi sai ya kasance ba da sadaki ba ko in mace zo ta ce tana son annabi ta aure shi ta kawo kanta kyauta sai annabi ta son ya karba hadisi ya tabbata cikin musulman imamu ahmad da cikin sahih bukhari ah, da muslim daga hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ja'at imra'atun cewa annabi sallallahu alaihi wata wata mata ta zo inda suke fa qalat sai tace ya rasulullahi inni qad wahabtu nafsi laka tace ya manzon Allah nayi kyauta kaina gare ka fa qamat qiyaman tawilan ta tsaya tsayawa mai tsawo ta فقام رجل فقال قول مسلم يتاشي يكي يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة يا من ذا الله نيك أولا من دعيك إنك باك بقاتتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكي هل عندك من شيء تصدقها إياه كنا دوني أبدا ذاك باك نتراكي qala ma indi illa idari yace ban da komai sai zane na wannan shine babu ban da kada ta lokacin annabi ta babu yanzu ka jin daɗi ce yanzu yana da set biyu yana da set uku yana da takalmi kala biyu yana da hulla kala biyu zai ce babu yanzu yana da waya gidigwa yake babu yanzu yana da waya smartphone mai yadda ake samu data ya babu yanzu yana da mashin yana da roba roba ya babu yana da katifa kwana ya babu yana da account banki ya ce babu yanzu babu kawai ta nan wayo ce ta godiyar Allah ce ta son ta nuna cewa Allah bai bai bane amma da babu ita ce babu lokacin da sayyidina Ali bin Abi Talib ya aurina na Fatima ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yace hal in daka shay'un yace ma in di shay'un banda komai wannan ita ce babu ta komai banda sai annabi ya tuna ne kana da sulkin ka na yaki je ka kawo shi a baka a baka sadaki sulkin yaki abinda sai an tashi jihadi kake fita da shi ya aje shi ne yana tunanin shi ba komai bane tunda abu ne wanda zai amfani da shi ne tashi jihadi wannan shine ma in ji shi shine ma in ji shay'un tace babu tada amma yanzu mutane suna cikin ni'ima ba za mu bushe ba muna ta ƙara suna musu su ƙara gode ma Allah cewa suna cikin ni'ima ku dinga cewa alhamdulillah ku daina cewa babu akwai akwai alhamdulillah akwai za ka gode ma Allah wannan bawan Allah ta ga annabi sallallahu sai yace annabi ya han inda ka min shay'in tasduquha iyahu kana da wani abu da zaka baka sadaqi tasdiquha iyahu qala ma indi illa izawi yace ban da komai sai mayafi na sai zane na kaga komai ya tibe da zane ɗaya gare Ha ga wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعطيتها إزارك in ka ba ta zanenka jalasta la izara Za zaka zamna kai baka da zane. faltam shay'an je dai ka nemi wani abu ko ne faƙala sai ce ma a jiru shay'an ya da ban samu komai ba wata ya jira ne ma idan ce komai ban samu ba faƙala sai annabi ya ce intermit walau khataman min habibin je ka nemi ko da zobe ne na ƙarfe ka kawo mata falta mata sai je nema falam ya ji shay'an bai samu komai ba فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai hal ma'aka min alqur'ani shay'un hargace wani abu na Alƙur'ani? qala na'am yace na hargace suratu kaza wa kaza na hargace surat kaza wa kaza li suwarin ga wasu surori da ya ambace su fa qala lahu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai kada zawwashtuka ha bima ma'aka min alqur'ani na maka ita da abin da kake da shi na alqur'ani zaka sai kasance shine sadaki kaga wannan matar ta zo ta yi kyautar kanta ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ra'ayi da ita kuma bai gaya mata ba saboda ne saboda kunyar da garai saboda gudun ya kare mata zuciya saboda gudun ya sa ta cikin damuwa wannan sahabin da ya gani ya nuna yana so annabi ya auren mai da ita ba tare da wani abu ba domin ya ce ya kawo baya da ya auren mai da ita da abin da yake da shi na ƙwar'ani za ka sadaki ana iya yi ne da duk wani abu da yake da kima tana buƙatar abu mai kima ne ana iya auren ma mutum da abu mai kima mahallin shahid shine cewa da Allah ya yi wa mura'atan mu'minatan da wata mata mumina in wahabat nafsaha lin nabi in ta bada kyautar kanta ga annabi in arada an-nabi an haha idan annabi yana nufin ya aure ta cikin mata ne gaba ɗaya babu wahiba babu wadda ta ba da kanta sai ana ana sabanin malamai akan maimuna haka imam tsabari yace waqta lafa ahlul ilmi fillati wahabat nafsaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min almu'minat imam tsabari yace malamai sun yi sabani cikin wadda ta ba da kyautar kanta cikin muminai ga annabi sallallahu alaihi wasallam hal kanat inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun kadhalika cikin matan annabi akwai wata wadda ta yi kyautar kanta ta ba shi kanta kyauta fa qala ba'dhum sai wasu suka ce lam yakun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'atun illa bi aqdi nikahin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mata ne babu wata sai wadda aka ɗaura ma aure da shi au milki yaminin ko kuma wadda aka bashi ita kyauta wadda ya samu daga mallakar a hannun dama ne watan bayi ne kenan ku yangu ne. fa amma falan yakun inda min hunna shay'an amma alwahiba amma wa'inda bil hiba amma wa'inda aka bashi da kyauta ko suka bada kansu da kyauta falan yakun inda min hunna shay'un babu ko ɗaya cikin su tare da shi fa amma alladhina qalu qad kanat indahu hunna, amma wani suka ce a'a akwai cikin mata ne wanda suka da kyauta fa inna ba'dahum qala kanat maimunatu bintul harith ko sun ce maimunatu bintul harith ce wa qala ba'dhum hiya ummu shuraik wa qala ba'dhum zainab Bintu huzaima amma kauli mafi inganci duk waɗannan ba kyautar kansu suka ba annabi ba dukkan su auren su auren su annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to sai Allah ya ce khalisatan laka wannan kwanke ci gare ka min dunin mu'minina kuma bayan mu'minai banda mu'minai zaka ba a ba mutum kyautan mata an gado kasa hausa ana cewa an ba malami an ba liman ko da bai kyautan mata ba a ba da kyautan mata ana je ba shi mata ya ba da saraki ya biya saraki wadda ake ba su a kyauta ita ce wadda babu saraki kawai ita ta ce na ba da kai na kyauta sai annabi sun ya karba amma wannan kwanke ci ga annabi saɓanin sauran muminai daga nan malaman usulu suka samu duk wani hukunci da ya zo bai keɓanta annabi ba to asluhu alal umu yana nan akan umu sai in qur'ani yace kefanci gare ka ko annabi yace kefanci ga kanshi a qur'ani mun samu wannan hukunci yace keɓance ga annabi kuma za mu ji hukunci na gaba cikin ayar da ne nuna keɓanci ga annabi a hadisai akwai irin ko kamar mina ne kamar alwisal da annabi ke wucewa azumi daya biyu uku sabbai suna son su yi Ya In inni lastu ka hayi atikum inni ubitu muni rabbi wa ya tsaye ni ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni wata annabi na iya azumin kwana ɗaya kwana biyu kwana uku jere jere da juna kaga in annabi ya ce wannan keɓance yake da ni to wannan mun gane keɓance yake da shi in Allah ya ce wannan keɓance yake da shi to mun gane keɓance ki da shi zaka ba a kyauta mata cikin abin da yasa ake kyauta akwai hadisin nan na idan mata ibn adam an qata amalu illa min salasin ko sai min sadaqatu jariyatin ba haka yake ba min sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana amma yake sadaqatu jariyatin ya kuma sadaka budurwa zaka in mutum da iyaye da kakanni da suke so aikin su ya gudana bayan rayuwarsu in mutum ya fiye kawo malimai ya ce ga wannan sadaka ga wannan sadaka a baya da ga wannan sadaka saboda ka aiki ne ya yanke saboda yayi ne tu jariyatin amma yadda karatun yake min sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana don haka sai ya kasance abin da ake nufi gina rijiya abin da ake nufi yin bohol abin da ake nufi shuka itace abin da ake nufi wani sadaka da take gudana har koyaushe tayyib sai Allah tabaraka wa ta'ala yace qad alimna ma farabna alaihim hakika mun san abin da muka wajabta mu su mu'minai su mu'minai ba haka ba bane annabi ko da aka saka da wannan ayya da mata tara sai Allah yace inna ahlalna laka jaka, su kuma mu'minai an an an halatta musu auren mata kada su wuce hudu zaka sai Allah ya yake kad alimna ma faramma alaihim fi azwajihim su mu'minne muna kare da abinda muka wajabta musu cikin matansu kada su wuce hudu na ɗaya kenan na biyu su mu'minai mun san abinda muka faranta musu na matansu cewa ba a aure sai da sadaki kai kuma mun halatta ma imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi zaka sai Allah ya yake kad alimna ma faramma alaihim fi azwajihim su mu'minai mun san abinda muka wajabta musu na matansu na auren matansu sai da waliyi amma shi annabi ba sai da waliyi ba kowace mace ba a aurar da ita sai waliyi take aurar da ita amma banda annabi annabi ta sanar Zainab da muka karanto ya aka yi فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها باب بكاته وري ولي اتاكم لي ولي ولي wacce sai da waliyi ake aure ba Allah ba ina Allah ya ce haka fankihu hunna bi izni ahlihinna ce shi waliyi bai da kima ya ce dole shi zai aure da ya sai da Allah ya ce ta hannunai kaga bai samu kima ba sai da Allah ya ba shi kima sai yanzu Allah da kai ne ya aure to sai a'a idan darekta ke ba da ofa darekta yana baka ofa gwamna ya kira kai baka ofa ya ofa ga dajo sai a ce ba sai ba sai darekta shi darekta wacce bai ba da ofa ba gwamna ce bai ba da ofa ba in ba a samu approval na gwamna ba yana ba da ofa walillahi masalul a'la ba hada Allah da komai zaka shi wali cewa kowace mata waliyin take aurar da ita ko ɗanta shi ya fi cancanta in ba ta da ɗa babanta ko ɗan uwanta wanta ko wani da ya yi haka to wa ya ba ku wannan izini Allah ya ba ku wannan izini yace ku da inda Allah ya ga dama yace ba ku bane ku da ba ku bane don shi an zo wajen saki sai Allah kuma bai shi daga waliyi sai mai sai game da miji sai zan miji yanzu shi ka iya saki ba waliyin mata ka iya saki bai ta sarawo gida kaga Allah ke sa hukunci inda ya ga dama ko to yanzu shi ya auren mu annabi sallallahu da Zainab ne ki da makanta wancan hadisi na sahih Muslim ya nemi izinin wani bai nemi izinin wani ba fada kala alaiha kawai yanzu ya shigo saboda me saboda yanzu ba a buƙatar izinin waliyinta saboda Allah yake kaha mu muka auren maka ita to din sai Allah yake kad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim su mun san suna da nasu hukuntayya hukunci hukunci wanda suka sabon banda da wannan su mu'mini na farko Ba baya auren wajiba na saha ba a kawo mai kyautar mata kawai ya ce ya aure ba da sadaki ba na biyu mumini baya auren mata sai da izinin mijin sai da izinin waliyinta na uku mumini baya auren mata da tafi mata hudu ka kada alimna ma faragma alaihim fi azwajihim mun san abin da muka farlanta musu na mata sakin su wa ma malakat aymanuhum da abinda daman makin su suka mallaka na kuyangi da bayi likai la yakuna alayka harajun mun yi haka ne don kai annabi kada ka shiga cikin damuwa kada ka shiga cikin kunci za ka muka yi ma haka domin kada ka shiga cikin kunci za ka kana auren fiye da ɗaya domin kuma auren annabi da mata fiye da hudu yana da hikima annabi ba ya aure su ne domin sha'awa yau yana cikin abin da ake suka annabi da shi wa'anda ba musulmi ba shi annabi ne yana mata da yawa duk shi ya auri mata da yawa ya ban mumin ne ya ce ba ku wuce auren mata hudu ba sai mace na farko wannan hukunci ne da Allah ya yi shi yace kada alimna ma faramma alaihim fi azwajihim mu muminai muna yadda da hukuncin Allah ba sai mun kai hikimar da a ciki ba domin ba dole ko da yaushe muke iya sanin hikima ba domin shi Allah shine al-alimu ba al ba al mai tsananin sani kuma sani ne al mai tsananin hikima mu kuma dukkaninmu wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila zaka ba dole bane in Allah ya yi hukunci da hikima sai mun gano menene hikimar da a cike wata muna iya ganowa ko mun gano hikima sai mu ce bakin iyakar inda ilimin mu ya tsaya amma shi Allah yana da wata hikima da ba mu sani ba don shi malami zai zo ya rubuta tafsiri mujalladi talatin ya faɗi hikimomin da a cikin ƙur'ani wani malami ya zo baya ne ya kuma rubuta wasu talatin ya faɗi wasu hikimomi da wancan bai faɗi ba watan daga baya an gano wasu hikimomi da wancan na farko bai gane ba wani ya zo ya koma rubutawa ya samu wasu hikimomi a yi shekara ɗari a yi shekara ɗari biyu a yi shekara ɗari biyar ko wani shekaru ana samun wasu mallamai su gano wani abu cikin ƙur'ani da waɗanda suka wuce ba su gano ba domin ƙwararren yana daga al'alimul hakim ne za ka annabi ya aure mata fiye da hudu me yasa haka na kuka mummuminai in Allah ya ce Allah ya ce kada alimna ma farabna alaihim fi azwajihim Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina za ka mun mika wuya mun saki in dai Allah ya ba shi damar yayi to akwai hikimar da ba dole an kullum musu gano ba na ɗaya kenan na biyu wannan baya hana malamai su yi ƙoƙari wajen gano wasu hikimomi da basira su take iya ganowa daidai iyaka wala yuhiquna bihi ilma ba ki inda suke tsayawa ke hikimomin da suka gano na farko annabi duk sannan nan ƙara ɗaya kawai ya haura tana budurwa sauran su duk zawarawa ne mai neman shawa ba zai je auri zawarawa budare zai je aura amma sai ya auri zawari ne domin ne domin ya taimake su kowace ka rayuwarta akwai taimakon da ya yi mata wanda ya kamata ta zo gidan daga wadda muka karanta zainab ita an yi domin a hana mummunai a nuna muku cewa yanzu ba a tabanni kuma mutum yana iya auren iyar dan rikon shi kaga Allah ya yi haka ne domin ya fidda wata hikima sai wadda ya aura domin an rasu an ban mata marayu an rasu mijinta ya rasu kuma sauda binti zam'a mijinta ya yi hijira zuwa habasha ya rasu can Za annabi sallallahu sai ya aure ta domin ya tallafa mata domin ya taimaka mata sai wanda ya aura domin ya kulla wata alaka kamar yadda ya aure ya sayi na abubakar domin kulla alaka alaka da shi haka ya sayi na umar domin kulla alaka da shi sannan a wannan lokacin yana buƙatar ya auri mata daga gidaje daban-daban daga ƙabilu daban-daban domin ya bawa duk kabilar da kai yi aure da gare su ka zama surukin su za ka za su ji nauyin ka za su ji girman ka za ka wannan sai ka mutane su ta shiga addinin musulunci irin waɗannan hikimomi da wasu irin su da wasu malamai suka gano amma ba za mu ce duk iya iya ta hikima Allah ba suna cikin abin da malamai suka gano a'a akwai wasu hikimomi da bamu sani ba waɗanda Allah Allah ya san su amma Allah ya ce kai la yakuna alayka harajun domin sai annabi kada ka shiga cikin kunci domin idan gidanka akwai damuwa za ka shiga cikin kunci zai kasance isar da risalar zai samu tangarɗa to ana son gidanka ya kini mutu ya tafi lafiya lau za ka ce aka yi shi yadda ba za ka samu tangarɗa ba wannan ayar da ayar gaba za su nuna mana haka wa kana Allahu ghafurur rahima hakika Allah ya kasance kuma bai gushe ba gafuran Allah mai gafara ne ga kurakuran da aka yi rahiman kuma Allah mai jinƙai ne mai rahama ne wanda ke wannan rahama taki ta game musulmi da wanda ba musulmi ba ta game duniya da lahira don shi yake rahimu mai gaman makyauta ba arrahmanu ba kamar yadda uh, fassara ta tafi jaya da arrahmanu الرحمن من سنان مزاتي الرحيم سنان يملك تعدي الرحمن يدل على السئة والرحيم يدل على السلة ذاك الرحيم إن من وندا توتاك آه، تجمع المسلمين الكافر يتجمع جدا الدنيا جدا اللاهرة في أصح قولي العلماء تنجي من تشاؤون Thank you. وما لنا من عليك ce turji man ta sha'u min hunna za ka dakatar da wadda ka ga dama cikin su akwai malamai sun tafi akan auli biyu akan me ake da turji man ta sha'u min hunna su wane ne min hunna za ka dakatar da wadda ka ga dama daga cikin su wasu malamai suka ce daga cikin alwasi ba wadda ta baka kyautar kanta idan mata suka zo suka ce na baka kyautar kaina wannan ta zo ta ce na baka kyautar kaina cikin suka dakatar da wadda ka ga dama wa tuwi ilayka man tasha'u ka ja wanda ka ga dama ka kai ka gida ka zan matarka wa man ittaqaita mimman azalta duk wanda ka nema cikin wanda ka ja gefe ka aje su gefe ka dakatar kace kai amma wacce guda uku ne dakatar amma cikin su ya kamata in dawo wannan to fala junaha alaika babu lafi gare ka kana iya ka dakatar da wannan ka ɗauko wannan daga baya kaga wannan da ka dakatar kana son ta ya ce in ka jawo ta ita ma ka kawo ta gidanka ka sa ta cikin matanka fala junaha alaika wannan babu lafi akan ka in ka yi haka zalika adna an taqarra ayunuhunna wannan shi yayi kusa ya sa idanunsu su yi sanyi su ji daɗi wala ya zanna kun ku za su ga damuwa ba domin san Allah ya baka dama ka jawo da ka ga dama ka ajiye. Daka da ka ga dama wa yarbaina hunna akaita hunna kuma su yarda da abinda ka basu su wannan fassara tana da hadisin da ke cikin bukhari da muslim da muslim imamu ahmad daga hadisin na na aisha radiyallahu anha qalat na na aisha tace kuntu agharu ala allati wa habna anfusahunna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kace na kasance ina kishi ga waɗanda suka ba da kyautar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqulu sai in ce atahabul mar'atu nafsaha shin yanzu mace na ba da kyautar kanta ga annabi falamma anzalallahu ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya saukar da turji sha'u tasha'u minhunna ka dakatar da wanda ka ga dama cikin su su waɗanda suka ba da kyautar kansu wa tu'wi ilayka man sannan ka dawo zuwa gare ka wanda ka ga dama fa man istaghayta azaltar azalta fala junaha alaika in ka nemi wata ka nemi ka kawo ta ciki cikin waɗanda ka dakatar da farko baka da laifi kultu sai nace ma aura rabbaka ba ni ganin ubangijin ka illa yi sawi ufi ka. Allah yana saurin biya maka bukatar ka yana sauyin yin daidai da wata watanni ina ganin laifinsu, shi kuma Allah ya halatta maka su cewa ka aure su haka aka yi da Anas bin Malik kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari daga hanyar Sabit bunani sai sai Anas wannan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ke bada wannan hadisin sabitul bunani tabi'i ɗaya daga cikin alban anas bin malik yace kuntu ma anasin jalisan na kasance tare da anas ina zaune wa inda hubnatuhu ina a inda shike akwai diyar shi zaka muna zaune yan a sayyidina anas tana tare da mu fa qala anas sai anas yace ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yace wata mata ta zo inda annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat sai mata tace ya nabi allah hal laka fiya hada ya annabin Allah kana da bukata da ni ka aure ni fa na tuhu, sai iya ana sace ma kana aqalla haya'aha nake wannan sai karancin kunya faƙala sai ana zace hiya khairun min kitati kidai ragibat bin nabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kwaɗan auri annabi sallallahu sallama fa arabat nafsaha alaihi ta gitta kanta gare shi zaka babu abin a kushe ta ita annabi take tana so zaka baki da winda da winda zaki kushe ta fasaran malamai ta farko ga wannan ayar to ji man tasha'u shine cikin waɗancan matan da suka ba da kansu gare ta annabi kana da dama ka dakatar da wanda ka ga dama kana da damar? ka dawo wadda ka gara ma ka kasance cikin gidanka fassara ta biyu suka ce a'a ana nufin cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne cikin su ne kake da damar ka tafi ɗakin wannan in ka ga dama yau gobe ka tafi ɗakin wannan imamu hafiz bin hajar ya kawo hafiz ibn kasir ya kawo hadisi a cikin tafsiri ne daga imamu bukhari rahmatullahi alaihi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yasta'dinu fil yawm fil yawm al mar'ati minna ba'da an unzilat alayhi al aya kana yasta'dinu fi yawm al mar'ati minna ba'da an unzilat alayhi hadhihi al aya annabi sallallahu ya kasance bayan an saka sunan wannan ayat tuji man tasha'u minhunna wa tuwi ilaika man tasha'u yana neman izini ya ga dama ya ce yau dakin wannan zan kwana yau dakin wannan zan zan kwana qalat qultu laha sai ni ce ma mata wata mu'aza ita ke ke ta hadisin daga na Aisha take sai ni ce ma Aisha ma kun ki ta kulina in yinin ki ne ko kwalin ki ne ke so ya dauke ba wata miki ke cewa qalat kuntu aqulu lahu na kasance ina ce mai in kana zaka ilayya fa inni la uridu ya rasulullahi an utira alayka ahadan in dai neman shawara na kake so ban yadda ba ya rasulullah ban yadda wata tafi ne rabo a kanka ya kasance ɗakin wata ka kwana ba ɗaki na ka kwana ba ka wannan fassarar ta biyu shine cewa an ba annabi dama cikin matan shi shi ba dole sai yayi rabon kwana ba to ji man ta sha'u hunna cikin matan nan naka za ka dakatar da wadda ka ga dama wa tuwi ilaika man tasha'u sannan za ka jawo wanda ka ga dama zuwa gare ka wa man ittabaita man azalta duk wadda ka nema cikin waɗanda ka dakatar fala junaha alaika kai annabi babu laifi gare ka zalika adna an taqarra aynuhunna wannan shi zai sa idanunsu su yi sanyi su san cewa hukuncin Allah ne babu wajen rabon kwana gare ka wala yahzanna ba sai ka za su daga cikin damuwa ba wa na bima ataita hunna hunna. kuma dukkanin su za su yarda da komai ka ba su in kai kwana biyu ɗakin wannan kai kwana ɗaya ɗakin wannan ka san Allah ya faɗi haka cikin Ƙur'ani. wallahu ya'lamu ma fi qulubikum Allah ya san me cikin zukatanku wa kana Allahu aliman halima lalle Allah ya kasance masani kuma alhalimu Allah ya kasance mai haƙuri wanda yake haƙurin shi ya fi haƙurin kowa ana nuna min lokaci yayi gobe za mu ƙara wasu bayanai game da wannan ayat sannan mu tashi aya ta gaba abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin littafin mu shafe cikin ah, takardun mu ah, sai in cikin zukatan mu sai aka tambayoyi da muke antawa na kai ma mala abraman bagarawa al-ibn kusa akwai bagarawa al'ab da bagarawa al-ibn <laughs> akwai magara babba da karami uba da ɗa wani dukkanin su malamai ne wanda kuma Allah ta baraka wata ala yi mabaiwar ilimi Sheikh Malam Abraham yana tare da mu mune ma bara ba ko wani shekara yakan ziyarce mu a wajen wajen tafsirin nan za ka yi cikin tambayoyin da za a ansa za mu samu tambaya a eh, mu ba ka ansa muna insha Allah. za a fara da neman taimakon marayu mutane na kokari suna ta turowa kawai ana ta turowa ɗari biyar naira dubu ɗari biyar naira dubu dubu biyar ana ta turowa ana ta yi ana kai gaskiya ana kai ya su suka ci gaba da tafiyowa amma dai an samu taimako gaskiya gudu an samu taimako mai yawa alhamdulillah kuma za mu gaba a fara a fara zuwa neman taimakon marayu sannan an gama sai mu sai mu ansa tambayoyi wannan sun rubuta cewa akwai ta bayan Allah da ta musulunta cikin wannan unguwar kuma neman abinci ma yana mata wahala sai an taimaka masa, wacce da musulunta nan ita ma lokacin matan fara neman mace mako akwai da suka turo akwai wanda ya turo daga koko dubu goma a bata wani alhaji mai katako abubakar mai katako akwai wanda ya turo daga nijar saifa wasu jika goma sha tara da dala da dala arba'in daga nijar cewa a bata a nan da aka neman mace muku ba samu da yawa ba ba samu dubu biyu da dubu biyu da ɗari biyar don haka ga waccan ga wannan don haka jut wanda zai tura taimakon taimakon wadda suka musulunta yana iya turawa yana iya turawa da ya yi bayanin nasu ne wanda kuma zai tura taimakon marayu ok ya zama daban kowanne ya zama daban ah, sannan akwai ah, ah, injiniya abdulrahman na ido nigeria da ya yi magana ko ta mata da ita masu da nuna taimako a kaduna na rashin lafiyar da take da shi wanda yake a wannan rashin lafiyar suna shan magunguna duk wata suna shan magungunan dubu ɗari uku ya fiya nema wajajen tasirai za ka wanda yake so yi wannan taimakon shi ma yana iya yin magana ko ya tuntuɓi shi injiniya abdulrahman na rediyo najeriya kaduna domin a taimaka mata allah ya ba da ikon taimakawa bismillah kuma wa wa allah ya da tsara da lafiya Allah da da da wunin, da wunin, da wunin,

ta yi yawa ana iya hana ta ko da ne za je Allah ya saka mun yi bayani cewa mace na hita saboda abubuwa guda biyu saboda lalura barura ya zan ta da lafiya ya zan kaza ko haja akwai bukata ziyara tana cikin haja abin da ke akwai bukata ko wani aiki take wanda ana bukatar ta a matsayin mallaman makaranta ana bukatar ta a matsayin mallaman asibiti tana bukatar ta je ta so wani abu da mijinta ya bata izini tana bukatar ta je masallaci duk wannan kasa haja kuke zaka yana halatta ta tafi in an ga yawan ta ta yawa mijinta yana iya ana mata bil ma'ruf kaga wanda mata ta ka aiki to kaga ana barin ta fita aiki domin ta amfanar da ki amfanar da jama'a amma dai komai ya kasance a barura ta tukaddaru bi qadariha ba za a bar su dinga fita ba anyhow ko da yaushe ba daidai bane wallahi ta'ala Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara mana lafiya menene hakikanin kwanakin da mutum ke yi idan tana ganin al'ada sannan ina neman addu'a Allah ya shirye akwai sabanin malamai game da mafi yawan haila matsalar haila matsala ce wata ke da wahalar zafi wata ran sai dai a wa kowa fatawa da irin yanayi ne idan baka ɗauki akwai aksarul haibi ba to fatawa mai istihala za ka yi ma wahala don shi mutane da yawa suka rike aksarul haibi a kwana sha biyar ko kwana sha bakwai zaka kwana sha biyar shi ya fi saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne na tsita su aƙalin wa dinin aka tambaye su manu kanu dinin hunna sai yace tamfuku ihdasunna shaqara da'u su tusalli sai ku tana tsayawa rabin lokaci ba ta sallah rabin kowane wata shine kwana goma sha biyar zaka ba zai yi ta wuce kwana goma sha biyar tana haila ba in ta yi haka ta zamna asfara min wani dahar da wannan shakul islam ne ya yake kafa hujja zaka saboda dabtin matsalolin su zo da sauki sai a ajiye kwana goma sha biyar misali mace ce ta yi allurar ah, family planning sai dan jini na kan ta gare ta ko da yaushe sai ka sa ta a kwana goma sha biyar in yan wuce kwana goma sha biyar ki wanka ka ci gaba da sallah kaga in kana ba da fatawa ga kwana goma sha biyar kana iya dabtin matsalar mai istihaba wallahu ta'ala wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kira kimana da kara ma lafiya da ilimi da nisan kwana ana tambaya ta da dan Allah me ne nakin wani zikiri da za a ba mutum da wani arziki mai yawa kamar a ce ɗari biyar ko dubu ko kuma fiye da haka kuma wani lokaci har ake har ake ba mutum lokaci kuma a ce dole sai wannan lokaci fadala a yi fadala ce ta fadala eh

amma da kuma mana ya wani wani ce wani wani wani tambaya tambaya ta shi mai kuka yin ya yi haka cikin koya masa wani tambayoyi shiwa da shiwa a mai ke yi wani ana da dawa bayan da kuma shi su da ga malamai kuma shi ga wani ko shiwa da misali ko wani ta kamar lafiya da ke yi da sunanci kan manawati da tsawon amma da ciki da kudin wato wani shafi a jiki ko wani shafi ibada da baki daya ita ibada ne da masu ke bayani shi wata kufiya wato kufiya ne da ke shi wata kufi shi ne a cikin Allah da ke kai su kai ko wannan ba su kai da su ke gani da shi zai shafi ibada sau kufiya to kuma inda ake samun matsala ta ruwa su fari وين الثاني في شغل الوصف وقت العلاقه بالغرض بين الشافعي هذا الجنسي فلوس الشافعي الجنسي برضه من الكتاب يشتغل على لما كنت أتذكر أنا ذكي تقول لي كنتي ألا يجب أن تكون مدرسة وصل بها ko ana mutum ko da ko sana da shi shi ma shi ke ya ke ya shi ke ya ke kuma wata da shi na ta mun da wata da ba da ne ba da ba ko da ta kada mun da wata to na wa da wani shi mai ma da ya ke kan masala da ai cewa ai ba ya ba ya a ce wani ba ta yi ce ga ya ne na ta ta ko shi ne kuma ne sai da shi ta sun ga halitta wai da mutum da shi saboda rashin mutum sun ga halitta نفسه شيء الغرفة كل اللي نقف على الكلام الذي كان في الكلام مش أي ولا هو مش اللي يقوله هو سوى الإنسان ما كل اللي كاو كنا وين اللي يكون وين وين بعدنا وين اللي يسمع هذا نعم ثم كل ما لم يعيش أو يحسن اللي يبغى يقرأ بعد كده هتكتب بخاري بخاري الدكتور فلا تقول يعني ايه الكلمه اما مثل دي وتقول لي اقول لك ده الاسبوع اللي بنذكر معاك كل درس مثلا تكلمها وتروح يبتدي هذا كاو شيء ولا مثال الشيء ده كلها اول حاجه تقوم بالبلد وتنجح وتنجح سوى كل جنون قلت ولا كانت تعمليه يبقى العين معلومة خلينا البلاط بتاعها دلوقتي أكبر سؤال يكون في السؤال الشيء كبير عاملين دي حاجة مثل الجوال حتى يوم ودوه الأمر الشافي بعد أمور مصنفاتها أقول له ملك التوكيل أقول له ملك المعارضة التوكيل معلومة دي وكمان المجال كل الشيء الرابط هي من الأعمال التوكيل التوكيل أنا أشتري بواسم دي كواسم جوامعات عباداته توكيل jazakumullahu khairan mala abdurrahman jazakumullahu khairan mala abdurrahman mala abdurrahman dan uwan mu ne mai kokari kwarai da gaske yana cikin wanda muke alfahari da su muke son su malam ah, abdurrahman bazarawa malam ibrahim madera ibrahim usman madera malam muhammad ah, ah, malam muhammad marafa da sauransu kwarai da gaske wanda kowane su yana kokari abubuwan na da'awa dole sai kuwa ya kama wani gefe mal abram ya da kokarin kwarai daga sojan wallafe wallafe da rubuta wake wake da wake littafai na nutsu na ilmi kuma da kyawu masha Allah a kuma ta taba kawo a ke cewa a ke su sahawiya da ya yi abin nan da ya wake da wasu littafai daban-daban Allah ubangiji ya saka da alkhairi ya kama rayuwa albarka magana da ya faɗi haka take kuma na san kun san haka take kuma babban dalili ga ya faɗa muku kuma ya saka hujjoji masu ƙarfi bugu da tsari duk wani adadi da aka baka na wani zikiri ya wuce ɗari da ya inganta ba duk abin da ya wuce ɗari a sunna babu wani azkar da ya taɓa zuwa aka ci aiki da ɗari akwai la ilaha illallah wa la sharika lahu da ya zo ɗari biyu amma sai hadisi ya bayyana ya ce ɗari da safe ɗari da yamma shakka su albani ya kaka wa'annan a cikin silsilar ba'ifa ya yi magana da a kansu za ka ka'iyar za ka gane wannan da inganta ba da an ce maka ɗari da ɗari ka ce kash da inganta ba da ɗari zuwa ƙasa ya inganta ya inganta annabi ya ba da ayi ɗari ya inganta ya ba da talatin da hudu ya inganta ya ba da talatin da uku ya inganta ya ba da goma sha ɗaya ya inganta ya ba da goma ya inganta bakwai ya inganta hudu ya inganta uku ya inganta ɗai haka suka inganta annabobin da suka inganta sanannu ne amma babu abin da ya wuce ɗari ciki wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gafarta malam ah, malam ne da ce

mun faɗi a baya mun yi wannan fatawa cewa malamai mu'asirai na wannan zamanin abinda ya hada da Sheikh Nasiruddin Albani Sheikh Muhammad Nasir Al-Utsaimin lajinar da'ima dukkanin suna ba da fatawa halaskin shan maganin ɗauke haila da sharaɗi idan baya cutar da mace na kadan likitoci sun tabbatar da baya cutar da ke ko bi tajruba baya cutar da ke yana halatta ki sha domin ki samu karfin yin ibada musamman ma yan azumi ya wuce ba za ki iya ramkawa ba wallahu ta'ala masu zuwa aikin hajji eh a fatawar ma akan masu zuwa aikin hajji ne ake yi akan masu zuwa aikin hajji ne kamar yadda kai bayani sai kasance jirgi na hudu kike ko na biyar kike za ki dawo ba ki tawaful ifatu tawaful wada'a ba to ya za ki yi ma wani ba da fatawar in kin san zai zo miki gobe ko jirgi na ƴan shan magani ya tsaya sai ki yi sai ki tawaful ki yawon da aka yi yanzu an samu na taimakon kuɗin marayu an samu dubu ashirin da takwas da ɗari bakwai alhamdulillah mutane na cikin kuɗi suna cikin tallafin marayu wannan kenan na biyu muna mika ta'aziyar rasuwar mahaifiyar malam mustafin bello hassan mutafin mustafa da ke daga cikin mu ne shi ma ana ganin shi ko da yaushe wajen harkokin da'awa kuma na ke shi da muka samu labari a jami'a ce da kokari ce kwarai da gaske ga harkokin addini ta rasu yau kuma an yi jana'i da sayar muna da Allah ya gafarta mata kuma muna irin da sakon ta ajiyar mu gare shi da sauran yan uwa wasu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi